السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة بقوي قوات الربيع الثاني هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنادى دبو دايا دري هدو دتلاتين دبير daidai دي bakwai ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah Maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku kitabul fada'il littafin da ke bayani akan falaloli darajoji da ƙimar da allah maɗaukakin sarki ya bayyanar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda in ba manta ba mun shiga babu isbati haudi nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sifatihi babin da ke bayani akan tabbatar da tabkin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma bayyana yanayin siffan wannan tabki domin manzon Allah yana da tabkoki guda biyu ɗaya sunan shi haud yana ƙofan aljanna ne ɗaya sunan shi kausar shi kuma yana cikin gidan aljanna ne duk mutumin da bai sha tafkin haudu ba to ba zai sha tafkin kausar ba domin sai ka shiga aljanna za ka sha wannan kalkausara amma alhaud shi ko sai ka ƙetare sarafi, Allah maɗaukin sarki ka sa muna da rabo. mala yace hadisu sahal bin sa'adin qala qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi sahalu dan sa'ad ne Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inni faratukum alal haudi ni zan je in jira ku ina can ina dakon isowanku a tabkina marra alayya shariba duk wanda ya biyo zai wuce ta inda nake, domin annabi yana tsaye bayan ƙetare siraɗi a gefen wannan tafke nashi, duk wanda ya ƙetaro siraɗi zai wuce lalle ta gaban annabi domin bai taɓa shiga aljanna sai ta wannan hanya, to ko duk wanda ya zo wucewa zai tsaya ya kafta daga wannan ruwa na tafkin annabi sai ya sha. Wa man shariba duk wanda ya sha wannan lam yazma abadan har abada ba zai ƙara jin kishi ba la na alayya a ya yace lallai za a bijiro da wasu mutane tabkina a arifuhum yace ni na san su ina gane su wa ya arifu ni su ma sun san suna gane ni summa yuhalu baini wa bainahum sannan sai a sha makance tsakanin ni da su a kore su daga gare ni mun gane wannan da kyau ko malamai suka ce waɗannan munafukai ne waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a garin Madina dan dama ai annabi ya faɗi cikin hadisi idan ƙiyama ta tsaya mumine za su tashi sai ce wa fiha munafiquha za su tashi tare da munafukansu ne har tafiyan da za a yi za a tafi tare da su yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim haka suke tafiya da waɗannan munafukai sai an zo shan ruwan alkausara sai a kore su wasu malamai suka ce ba su kaɗai ba har da waɗannan da suka musulunta zamanin annabi to amma kuma bayan rasuwar manzon Allah sai suka yi tawaye suka bijire ma annabi suka mara musailama ko saja ko aswad al-ansi ko muktar ibn ubaid as-saqafi da sauran takadaran da suke da awan annabtan ƙarya wasu daga su annabi ya san su sun san shi to amma kuma sai su koma suka kware mai zani suka koma suka yi mai tawaye su koma suka bijire to shi yasa sai ya ce ai ya san su sai ce waɗannan ai nawa ne ai waɗannan na san su akan addini na sai a ce ina ai baka sa abin da ya biyo bayan kuma tafiyanka ba wannan yayi daidai da abin da zai faru da annabin Allah annabi Isa wa iz qala Allahu ya Isa Allah madaukin sarki zai ce ya kai Isa ɗan Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah yanzu kai ne kace a ɗauke ka kai da mahaifiyarka abun bauta ai watsi da Allah maɗaukin sarki, ko ku a ɗauke ka abun bauta tsakanin kai ma Allah ne su ma Allah ne ma'ana ka zama sa'an Allah wajen bauta, kai ne ka faɗi wannan magana, qala subhanak annabi Isa ɗan Maryam sai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, ma ya li an aƙula ma laisali bi hak, ya bai dace da ni ba, in faɗi abin da ban da cancanta game da shi, in kuntu ƙultuhu ya Allah in na faɗa, ka sani, ta'alamu ma fi nafsi domin kai Allah, kai ka san abin da yake cikin raina, wala a'alamu ma fi nafsika sai dai ni ban san abin da ke cikin ranka ba, in innaka anta allamul guyo ya Allah kai ne masanin abin da ke fake, kaga yanzu wannan tuhuma ne. annabi isa wannan abin da aka yi na mai da shi Allah abin bauta bai sani ba saboda shi san da aka ɗauke shi ya bar mutane mumine ne bai san an ce shi dan Allah ba ne bai san an ce shi Allah ba ne bai san an ce mahaifiyar shi Allah ba ce bai san an ce mala'ika jibril ma Allah ba ne duk wannan shirgi da badar ma gaba ɗaya bai da labarin shi sai ya je lahira ne za a ce mashi a anta qulta lin-nasi wa ummiya haini min dunillah kai ne ka ce haka qala subhana zai ji abin ya mai gingirin zai ji abin a'a ya haka ya ce a tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma ya kunu li an aqula ma laysa li bi haqqin yo ai bai dace da ni in faɗa abin da ba haƙƙi na ba yanzu haƙƙin bauta haƙƙi ne naka ya Allah dan menene zan faɗi in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗi yo ai ka sani ai dan ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub sai ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni ban ce musu komi ba sai abin nan da ka umarce ni da in faɗa kan shi kenan ani ibudullaha rabbi wa rabbakum cewa ku bauta ma Allah ubangijina na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ni zan ba da shaida a kansu a lokacin ina raye a cikinsu na san suna kan tauhidi na san suna kan addini na san ba su fanɗare ba falamma tawaffaita ne yayin da ka ɗauki raina kuwa ko yayin da ka ɗauke ni zuwa sama kunta antar ba alaihim Allah kuma kai ne ka zama mai sa ido a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid domin kai Allah kana halarce akan duk abin da wani ya aikata ina fatan mun gano wannan da kyau kaga annabi bai san abin da su ƙauyawan nan da bayan rasuwan shi zamanin abubakar suka yarda ba waɗanda suka hana zakka waɗanda suka daina sallah sai dai a farko farkon rayuwan shi ya san fitinan musailama amma bai san fitinan saja ba ya san fitinan aswadul ansi saboda kuma a zamanin shi an kashe shi kuna fahimtar wannan da kyau ko to wasu fitintinin da suka taso na rudda da waɗannan ƙauyawan da suka fanɗare ma al'amarin addini bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk bai san waɗannan ba domin shi ya tafi cewa duk waɗannan ai mutanen shi ne ya tafi da tunanin cewa duk sun yi imani da shi kuma yana can yana jiran in sun zo za su dagargaji ruwan alkausara to shikenan kuma ga sunan sun taho kuma sai ga ana koransu sai ga ana kaɗa su ana cewa waɗannan ba za su sha ruwan alkawasara ba wannan sai ta da hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yasa sai ce ma Allah ai waɗannan mutanen nawa ne a bar su su taho a bar su su zo su sha ruwan alkausara shine sai a ga mashi a ai kai baka san abin da ma suka yi a bayanka ba ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to in ka samu wanda yake kin sahabban annabi yake faɗin mugun alkaba'i a kansu sai komo yana cewa wai ai sahabban annabi ne suka yarda to kuma su suka yarda kuma su suka yaƙi kansu jama'a kuna gane irin wannan shirme su suka yarda kuma su suka yaƙi kansu ba su bane su wane ne suka yarda Sune ne Allah ce al'arabu a shaddu kufuran wa nifakan. Al'arab a shaddu kufuran wa nifaka, ƙauyawa waɗanda sanda annabi ya rasu, su ne waɗanda suke ridda amma ba sahabban manzan Allah ba. Mun gano wannan da kyau ku? Tun annabi ya rasu ban saukar mai da wannan. A shaddu kufuran wa nifakan. sai ce wa ajdaru Allah ya alamu ma Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi ko ba su da kyakkyawan ilimi da masaniyar abin da aka saukar ma Allah aka saukar ma annabi daga wajen Allah ina fatan mun gano wannan da kyau san ban san wannan ba shi yasa ma a wani wajen can Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wa mimman haulakum min al-a'rabi ai daga waɗanda suke kewaye da ku, mun gane wannan da kyau ku? Waɗannan kewayen ƙauyawan da ke zagaye da Madina, al'arab wasu ƙauyawa ne, munafiƙuna, Allah ce munafikai ne, wa min ahalil madinati, akwai wasu ma nan cikin garin Madina, sa'ullah ɗan Uba ya ɗan Salon. su ma munafukai ne maradu alal nifa kuma sun goge sun ƙware ma munafinci. Mu gano wannan da kyau ku? Maradu alal nifaq la ta'lamuhum baka san su ba na hannu na alamuhum Allah ce mu ne muka san su sanu azibuhum marrataini Allah ce azaba ninki za zami masu azaba ninki biyu sun ɗanɗane ta hannun sahabbai dan a zamanin annabi bai masu komi ba tunda shi bai san su ba suna kallo musulunci na burunƙasa musulunci na ɗaukaka abin bai masu daɗi kuma ba su isa su tsaye da shi ba mun gane wannan wannan shi ma wani salon azaba ne summa yuradduna ila azabin azim sannan sai a mai da su zuwa ga azaba mai raɗaɗi ina fata mun gane wannan da kyau to su ne fa waɗannan da za a kora amma ‘yan shi'a makirai sai suka ce a sam ai sahabban annabi ne su abubakar da umar da usman da sauransu sahabban annabin da suka yaƙi waɗanda suka yi radda sahabban annabi da suka rike ma annabi addinin har addinin ya zo nan saboda ƙin Allah ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan ɗaya daga cikin fassarar da malamai magabata na ƙwarai cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa suke ma waɗannan hadisai kenan za mu zo mun karanta sauran hadisan za ka ji ɗaya daga cikin fassara cewa ma kwata-kwata shi annabi ba yana magana ne da sahabban shi ba, yana magana ne da ’yan uwan shi da za su zo a bayan shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Domin an gaya mai cewa za su yi imani, za su yi kaza, za su yi kaza. To a zamanin waɗannan ne da suka zo bayan sahabbai, to a lokacin ne aka samu wannan fitintunu na Khawarij, fitintunu na ƙadariya, fitintunu na Rafiza, fitintunu da rigingimu na Jabariya, na murji'a na mu'tazila na jahamiya, da duk waɗannan aƙidu a sha'ira kullabiyya matiridiya, duk waɗannan ɓatattu to a zamanin waɗannan da suka zo bayan su ne waɗannan aƙidun suka faru shi sa sai aka ce waɗannan ƴan uwa naka da aka gaya maka za su bayyana baka san abin da wasu daga cikin suka aikata ba shi sa sai aka wartake su sai annabi ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi mala ce, akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 81 kitabur riqaqi babi na 53 babun fil haudi wa qaulullahi ta'ala inna a'tainaka al-kautsar mala yace hadisi abi sa'idin hadisi abi sa'idin al-khudri yazid yazid fihi فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سهقا سهقا liman gayyara ba'adi mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ne amma a nashi ruwayan akwai ƙarin fa aqulu yace sai in ce innahum minni waɗannan mutane aina wani mun gane wannan da kyau ko jama'a na ne mutane na ne a bar su su zo fa yuqalu sai a ce da ni innaka la tadri ma ahadasu daka? sai a ce ai kai baka san abin da suka ƙirƙiro a bayan ka ba fa aqulu sai in ce suhukan suhukan liman ghayyara ba'adi tir da wanda ya canza addini bayana a kore su gaba ɗaya a nisanta su daga inda nake ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ce akhrajahu al-bukhari al Bukhari al fitar da wannan hadisi a littafi na ɗaya kitabur riqaqi babi na uku babun fil haudi wa lahi ta'ala inna a'tainaka na kautsar yanzu wannan mako raddi ne fata-fata ga 'yan shi'a da suke cewa wai alkausar wai fatimatu zahara ne kasan su komi sai sun gurɓata na addinin da manzon Allah ya zo da shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na gaba malam yace hadisi abdullahi ibn amrin قال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan hadisi hadisin Abdullahi dan Amru ne yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace haudi masiratu shaharin tafki na tafiyan tsawon wata guda ne, ma'uhu abiyadu minal labani ruwan wannan tafkin hasken shi ya fi nono haske, warihuhu atyabu minal miski ƙanshin shi kuma ya fi almiski, almiski na gaske ba almiski na haila ba, almiski almiski na sosai ba almiski na jirin barewa ba, almiski almiski na asali ba almiskin nan da ake na aljanu ba. kuna fahimtar wannan da kyau ko domin wani sai ya ɗanɗani ko kuma ya shinshini ko kuma ya ji wannan almiskin nan mai ƙauri mai ƙari sai ce wannan shine almiski sai a ce almiskin aljanna ake magana kun gano wannan da kyau ko atyabu min almiski wa kizanuhu sannan kofunan da za a sha wannan ruwa na tarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanu jumi sama'i kaman adadin taurarin sama ne man shariba minha duk wanda ya sha daga wannan tafki fala yazma'u abadan har abada ba zai ji kishi ba Allah ka shayar da mu wannan ruwa na tafkin annabinka Allah ka shayar da fadilatul allamatul muhaddisul albani wannan ruwa na tafkinka Mala ya ce, Akharajahu bukhari wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 81, Kitabun Riqaq babi na hamsin da uku babun fil haudi wa ƙaunin lahi ta’ala ina a tsayina kalkausar. Hadisu asma abinci abi bakarin radiyallahu anhuma qalat قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يشي إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم فقال ابن أبي مليكة راوي الحديث عن أسماء يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا عن ديننا wannan hadisi asma'u ‘yar sayidina abubakar ne siddiq matan azubair ɗan awwam hawari rasulullah mahaifiyan abdullahi ɗan zubair shararren gwamnan nan na garin makka allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ta ce kalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon allah ya ce inni alal haudi lallai ni ina tsaye akan tafkina hatta anzura man yaridu alayya minkum ina nan ina saurare ina hange ina kallo ina dakon duk wanda zai taho shan wannan ruwa daga cikinku wa sayu'khadhu nasun duni sai in ga an tare wasu mutane can ba su ƙaraso inda nike inda za su sha ruwan tafkin ba fa a ƙolo sai in ɗaga murya in ce ya rab minni wa min ummati a basu su ƙaraso ai duk cikin al'umma ne annabi yana da al'umma da yawa akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba ummatu da'awa sune waɗanda yake kiransu yana kiran munafukai, yana kiran kafirai yana kiran zindikai duk wani ɓatacce manzon Allah yana kiran shi ya zama nashi ya zama mutumin kirki ya imani akwai kuma ummatul ijaba sune salihai muminai mutanen kirki waɗanda suka ansa awa suka rungumi addini sau da ƙafa waɗannan na manzan Allah kenan wannan su ana walƙatawan walƙatawan farko za su wuce aljanna duk wanda ya zo kamfata kawai zai zai wuce jama'a mun gano wannan da kyau ku al'umman annabi na da yawa ku je ku karanta hadisin ukasha annabi ya ce ya ga an zo ana bijirar mai da al'ummomi iri iri iri iri wannan annabin ya zo ba wanda ya imani da shi wannan ɗaya biyu uku su suka yi imani da shi wani adadin bai kai goma ba wani kuma ga sunan suna ɗan yawa haka can sai aka nuna mai wata gayya mai yawan gaske sai aka ce haza musa wa ashabuhu wannan musa ne wa ummatuhu da al'umman shi annabi ya ce sai da ne gurin ina dama jama'a ta ce can sai aka ce dubi nan annabi ya duba ya ga gayya guda kalli nan ya kalla ya ga dandazo guda aka ce waɗannan su ne al'ummanka za su shiga aljanna mutum dubu saba'in a cikinsu ba tare da hisabi ba kaga in ka kalli wannan hadisi al'umman annabin na da yawan ban mamaki al'umman suna da yawa ba ɗan ƙarami ba shi za su ce za a tara wasu mutane amma dai ya gansu cikin gayyen shi ya gansu cikin ayarin shi waɗannan duk jama'an shi ne sai a tare su a ce ba za su taho shan wannan ruwa na tafki na ba fa yuqalu sai a ce hal sha'arta ma amilu daka? kai ko ka san ma abin da suka yi bayanka bayan tafiyanka wallahi ma barihu yarji'una ai ba su gushe ba suna ja da baya ala aqabihim a bayan bayansu mun gano wannan Qur'ani ya gaya mana wannan hadisan man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti bi biqaumin duk wanda ya ja da baya bar addini wannan shi ta juyo Allah madaukin sarki zai zo da wasu mutanen da yana son su suna son shi suna sassauta muminai suna tsananta ma kafirai da munafikai suna jihadi domin ɗan kalmar Allah ba wani abin da zai cutar da su duk cutar mai cutarwa kuwa jama'a mun gano wannan da kyau ko to waɗannan ne fa da su Abubakar suka buga da su suka kwafsa da su suka dawo da na dawa cikin addini wanda kuma suka ɗanɗana mai kaifin takobi sun ɗanɗana mai shi kenan kuma ya tafi to su ne ana tashi sai su ga waɗanda suka sani ga su sun yi nan sai su bi su suna zuwa mala'iku kuma sun san kowa to shine sai su kora su annabi ce to ai na mutu na bar cikin jama'a na sai ya ce to ai sun bar addinin baka sani bane fa kana ibn abi mulaika rawil hadisi an asma ibn abi mulaika wanda ya ruwaito wannan hadisi daga nana asma'u sai ya ce Allahumma inna na bika ya Allah muna neman tsarinka an narja ala a kar mu ja da bayan bayan mu can mu yarda au nuftana an dinina ko a fitine mu cikin addininmu jama'a mun gano wannan da kyau ko kowa ya kamata ya tsaya fahimci wannan Sabai ne fa suka ruwaito wannan fa da su suka yi riddan za su ruwaito wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko da su suka yi riddan saban da ake zagi su jundub su sa'ad ɗan sa'ad suwa su abdullahi ɗan amr ɗan as su abu sa'idin khudri su asmawa yar abibakar su ukubatu ɗan amir su abdullahi ɗan mas'ud da sauransu su ba suka roto hadisan nan kuma su aka ce sun yi radda kaga mai hankali sai ce anya anya kuna gane wannan da kyau ko to amma an san yadda za a yi maka ƙoƙari za a yi duk wani malamin da zai iya shiryar da kai zuwa ga abin da yake shine daidai sai a zare maka ƙaunan shi sai a ɗebe maka darajan shi a zubar maka da mutuncin shi gaba ɗaya sai a waye gari ko ya faɗi gaskiyan sai ga gaskiya ba ta da tasiri shi ko makaryaci sai ya gina kan shi ya gina darajan shi yadda duk abin da ya faɗi kawai sai a tafa mashi ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. mu wannan hadisi mala ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 81 kitabar riqaq babi na 53 babun fil hawdi wa qawlillahi ta'ala inna a'tainaka al-kautsar حديث عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أهد بعد ثمان سنين كالمودع lil ahya'i wal amwati Uqbatu bin Amir ya ce annabi ya je ya yi ma sojojin nan da kashe su wajen yakin Uhudu sallah bayan shekara takwas da kashe su kaman annabi ya je ya yi ma matattu ban kwana kaman yanda ya ma rayayyu ban kwana ka san ya tara su ye wa'azi ye wa'azi ye wa'azi irbad dan sariya ya ruwaito ya ce ka annaha mau'izatin muwaddi'in kai ka ce wa'azin mai ban kwana ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce fa ausina yace kai mana wasici ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace summa bala al minbara sannan annabi sai ya hau kan minbari fa qala sai yace ce inni baina aidikun faratun ni zan yi gaba zan je can in jira ku sai kun zo. Aksha alaikum wa ana alaikum shahidun ni kuma zan yi shaida a kanku cewa kunawa ne kuna kan addini na ƙwarai. Wa inna mau'idakumul haud inda za mu haɗu alkawarin haɗuwanmu shine tafkina. Wa inni la'anzuru ilaihi min makami haza sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Kun ga tsayuwa na nan?’ to ina hangen wannan tafkin nawa a yanzu haka gayi can can an nuna man shi ina hangen shi in ji manzon Allah wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku yace wallahi yanda ne tarbiyyanku yanda na gina ku yanda na tabbatar na dasa aqida a cikin zuciyanku ba na jin tsoron wata goguwa za ta taso hudun nan ku sharka to annabi yana da aminci da tarbiyyan da yayi wani takadari sai ya ce sam ai tsabe sun canza ai tsabe sun yi kaza da kai da annabi waye fi sani da kai da annabi waye tarbiyyansu kuna gano wannan da ke ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yace ban jin tsoron maku wannan walakin ni sai dai kun ganni nan akhsha alaikumud dunya abin da nake ji muku tsoro duniya ce an tanafasuha kar ku je kuna gogoriyan nemanta ku je kuna faɗi tashi wajen tattara ta, ku watsar da al'amarin addini ku je kuna ƙoƙarin neman suna, neman mukami, neman sarauta, neman takarar siyasa, neman kaza, sai mutum ya hallaka a wajen bai sani ba. Shi sa annabi ya ce, Mal faƙaru akhsha alaikum, kun ganni nan ba talauci nake ji muku tsoro ba, abin da na fi jiye muku shine Allah madaukin sarki ya yalwata muku duniya wajen ƙoƙarin musanta kuma kuɓata. Allah madaukin sarki ya sa mu dace, haga wannan dalili ne ƙarara da ke tabbatar da cewa sahabbai annabi na da aminci da ‘yan kayan shi. Hatta rikicin da aka samu bayan rasuwan annabi tsakanin su isu sai Allah maɗaukin sarki ma annabi isharar shi, amma ya tabbatar mai danya natsu cewa ba za su bar addinin ba, ya ce wa in min minal mu'mini na katatalu in aka samu ɓangare biyu na mumine suke rikici da juna fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakaninsu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 64 ba kitabul magazi babi na bakwai, babu ghazwatu uhud a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yakin uhud حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله يتي أنا فرطكم على الحوض زن جي إن زمن داكن جرنكو أتبكينا ولا يرفع أن رجال منكم yace za a ɗago wasu mutane daga cikinsu ga sunan sun darka ko sun taho summa la yuhtalajunna duni summa la yuhtalajunna duni sai kuma in ga su ɗin nan an tare su ba su so inda nake ba fa aqulu ya rab sai in ce ya Allah ashabi kaga abin da ya cutar da mutanen naka shin da ya ce ashabi su a daƙiƙancin su duk inda kalma ta zo to ma'ananta ɗaya ne mun gano wannan da kyau ko su ne ’yan waje da kazalan fahada shin da zal suwa tunaninsu kalma ce ta ɓata, to duk inda ta zo to ma'ana ɗaya ne. Kenan ’yan uwan annabi Yusuf da suka ce babansu inna abana lafi dalalin mubin yanzu babansu ɓatacce ne, annabin Allah ne fa, me kalman zal a nan kuskure. Ina fatan mun gano wannan da kyau, kalman zal yana zuwa da ma'anan me abin da ya faɗi ya ɓata. Kalmatu hikima zalatul mu'min kuna gane wannan da ke ku sannan abinka da faɗi za ka iya kiran shi haka <clears throat> sannan kuma mutumin da ya san abu ya manta ana kiran shi da me dal an dilla ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma al-ukhra ta ma kawai su kalma ɗaya suka sani yanzu kalman umma inna hazihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma naku al'umma ce kwaya ɗaya cin da suwa karatunsu umma dandazan jama'a to duk inda umma ta zo shi ma menene dandazan jama'a ne kenan da yake cewa waddakara ba'a da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsiluni sai ya tunani wani tsawon zamani umma anan shine mai zamani mun gano wannan da kyau ko kaga umma ne can ma umma ne can jama'a nan zamani haka jagora na kwarai abun koyi zai iya zama umma ko da ko shi kaɗai ne inna ibrahima kana ummatan qanitan annabi ibrahim ya kasance jagora ne ba ka ce al'umma ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko waɗannan kalmomin ko sai ka je ka zauna an karantar da kai me ake nufi da su sai ka je an koyar da kai keke da keke can da aka ce wa waje wajadaka balan fahada mun same ka babu wata shiriya a hannunka ba wani littafi a hannunka babu wani addini a hannunka fahada sai muka shiryar da kai zuwa ga shiriyan alkur'ani a bisa ka'idan makunta tadari mal kitabu walal iman to amma in mutum ya zama bai san abin da yake yi ba sai zo irin wannan abun kunya ai gashi ya ce ashabi ashabi wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika su ma sahabban ne wa ma sahibukum bi majnun yanzu Abu Lahabi su Abu Jahal duk su ma sabon manzon Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ko irin wannan shirme da suke ko ya kamata in sun tara ƙauyawa humai da ba san abin da suke ba to su za a je a yi irin waɗannan ƙarere sai su ɗauka don dama ka ji awayensu a yi ɗazu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ya ce ashabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahadasu ba'adaka sai ce a ai kai baka san ma abin da suka kirkiro bayan ka ba saboda shi annabi duk wanda ya zo ya musulunta kowane ne a wajen shi meye sahabi ne a to ga hadisin munafikai sanda Allah ya saukar da aya bayyana mu annabi duk munafikai Aisha ta ce ya Rasulullah duk kabisa kashe su mana sai ce mm mutane za su ce inna Muhammadan yaqtulu ashabahu Muhammad na kashe sahabban shi sahabbai ya ce Muna bakan ma sahabbai ne kuma an san su ko ba san su ba ne Huzaifa ya san su sahabbai sun san su manzon Allah ya san su ɗaya daga cikin su ma da ya kwanta ya mutu annabi ya miƙe mai sallah Allah madaukin sarki hana annabi wala salli ala ahadin minhum mata abada mun gano wannan duk irin waɗannan abubuwan sai an ji an gaya maka yanzu kalmar as-sala duk inda as-sala ta zo sallah ne khudh min amwalihim sadaqatan wa tuzakkihim wa tudahhiruhum wa tuzakki wa salli alaihim sallah kabba da sallah Allahu akbar ruku da sujada da mutum ya kawo zakka sallah aka ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtigi bayna zalika sabi ne wannan muna fahimtar wannan din da aka ce zakka zakka cire kudi a baya khuz min amwalihim sadaqatan da tsagiyar wata zakihim wannan zakka shin menene me ma'anin zakka nan eh ba tsarkakewa ba ne shi ne haɓaka dukiyar ina fatan mun gano wannan da kyau kalman zakka daga annamu ne haɓaka in ka ansa zakkan wannan dalilin zai sa dukiyar ta haɓaka wa salli alaihim sai kai masa addu'a inna salataka sakanullahu da Allah madaukin sarki yake cewa a menene dina la yu'tunu fa wai lil mushrikina alladina mi la yu'tuna zakata ah to wannan azzaka zakan dukiya ne muna gano wannan da kyau ko sai ka ji an koyar da kai akwai wani ilimin da za a koya maka shine al-ashbahu wan nazair sai an koya maka wannan da ma kawai shikenan ai to an ce masa sahabbai mutum da an ce masa sahabbai to shi kenan kawai sahabbai ne to ko Allah ta za ka sha mamaki na ga ce sama idan yarinyan nan kwalli mun gano wannan da kyau ko je ka idan ruwan nan ka ɗibo ruwa to wani za ga yana matsa idan yarinya ko zai ɗibo ruwa to dan ya ɗauka da idan yarinya da idan ruwa duk ɗaya ne haka ne ko ba haka bane iri ɗaya ne da bakinka da bakin titi ɗaya ne da hannunka da hannunka mai sanda iri ɗaya ne mun gano ni da ke ku kalli irin waɗannan abubuwan akwai dokin ƙofa ko babu akwai dokin sarki ko babu diri ɗaya ne al-ishtiraku fil lism yastalzimu al-ishtiraku fil ma'ana dan dai kawai an yi tarayya wajen suna lallai ne ma'ana sai ya zama ɗaya jama muna fahimtar wannan da kyau ko yanzu mai jego tana yaji ko ba ta yi matan aure na yaji ko ba ta yi di yajin iri ɗaya ne mata aure na bari ko ba ta yi yajin ya talla na yi ko ba ta yi yanzu wancan ta bari wannan ta bari duk bari iri ɗaya ne mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi sa in za su yi karatu su yi karatu ba shirme ba kawai mutum ya zo ya raka faɗin maganganu malam in ka zo kana analysis na maganin da ya faɗi sai ya baka tausayi in ka je wajen ƴan azara ko ƴan gore sai ka ce a baka ƙwarya ɗaya guda nawa za su baka in ka je wajen ƴan kore ka ce a baka ƙwarya ɗaya me za su baka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ku ce su je su karatu su daina shirme malam wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 81 kitabar riqaq babi na 53 babun fil haudi wa qaulullahi ta'ala inna a'tayna kal kausar حديث جارية حديث حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحوض فقال كما بين المدينة والصنعاء تبكم من زن الله تندق مدينة الصنعاء كاسن صنعاء صنعاء يمن فا كنا فين دون ونن نكيوكو waje ne mai nisan gaske haka tafkin manzan Allah yake dan daga Madina zuwa San'a ya fi daga Legas zuwa Maiduguri Allah madaukin sarki ya sa mu dace da izinin Allah nan za mu je mu sha kafin mu wuce Mala ya ce hadisun قال له المستورد ya ce, alam tasma, قال awani قال قال المستورد ترى fihi aniya mislal kawakibi ya ce baka ji shi ya faɗi irin tulunan da za a sha ruwan da shi ba ya ce a'a sai dai ya ce za ka ga kofuna kofuna kore da za a ɗiba a sha wannan ruwan kamar taurarin sama ga su nan baje-baje da haske kunun ban sha'awa ruwan daɗi kamar zuma haske kamar nono ƙanshi kamar miski kayan daɗi ya gama haɗuwa a nan baki ɗaya wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari fitar da shi a littafi na 81 kitabur Rikaki, babi na 53 babun fil haudi wa qaulillahi ta'ala inna a'tainaka al-kausar حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأدروح yace gabanku kaɗan duk wanda ya mutu ba abin da zai je ya cimma sai tafkina. Mun gano wannan da kyau ko? Tafkina ne zai je ya cimma, kuma wannan faɗin tafkin nawa kaman faɗin daga garin jarba'a ne, wata alƙarya ce a ƙasan Sham. Mun gano wannan da kyau ko? gari ne a ƙasan sham adruha shi ma gari ne a ƙasan sham gari ne mai tazaran gaske tsakaninsu kama a ce tsakanin Legas da Maiduguri kun gano wannan da kyau ko faɗin wannan tafki na manzan Allah kenan ka kenan ko mutum nawa suka za su iya sha su wuce can dama ba turere ne ake ba sai ka ƙetaro su radiyayi ina fatan mun gano wannan da kyau kana ƙetarwa kana kamfata ka sha sai kai gaba Allah ka sa mu ƙetare wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne fitar da shi a littafi na 81 kitabur riqaq babi na 53 babun fil haudi wa qaulullahi ta'ala inna a'tainaka al-kautsar حديث أبي هريرة radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده annabi ya ce ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la ududanna rijalan an haude lallai za a kore wasu mutane daga tafki na kamata zudannal garibu minal ibil anil haude kamar in an tara la azudanna rijal ba a dudanna ba la azudanna za a kore wasu mutane daga tafki na kamata zu kamatu zadul garibu garibatu min al ibil an al hawdi kamar yadda an kaɗan aje ma a sahara ana zuwa a ɗan kewaye waje haka a haƙe shi sai a tara ruwa a wajen in mutum je ya dawo kiwo da da raƙuman shi ne yake zuwa ya kawo su sha ruwa to wannan ruwan iyakan na raƙuman shi yake tarawa in ya ga bakon raƙumi ya zo zai sha a guje yake koran shi saboda ƙarshen ta ya zo da mahaukacin ishi in ya kama baki sai ya zuƙe ruwan ku gano wannan da kyau ko shi kuma a shi da nemo ruwan da raƙuman shi za su sha to me shi ya je nemi wanda zai bashi kun gano wannan da kyau ko kamar me riye ne duk wanda ya je lahira yana riya za a ce mashi ku tafi wajen waɗanda kuke nuna masa ayyukan naku ku je ku bincika ku ga akwai abin da za su iya tsinana muku ku je ga akwai abin da za su yi tsinana muku yasa duk mai hankali ta ka tsantsan dariya? Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan hadisi akhrajahu hul bukhari al-imam al-bukhari ya da shi a littafi na biyu. kitabul musaqa babi na goma babu man ra'a anna sahibal haudi wal qarba ahqqu bima'ihi babin da ke bayani akan mutumin da ke ganin dacewar mutumin da ya mallaki tabki ko kuma yake da ruwa a jarkan shi shi ya fi cancantan amfani da wannan ruwan sama da wani da ba shi ba. Hadisu Anas bin Malik radiyallahu anhu anna رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala من Allah الله Inna إن قدر kama baina ailata wasa wasan'a minal yaman ya ce girman tafki na kaman faɗin garin aila ne wani gari ne rayayyen gari a ƙasan sham da kuma san'a na ƙasan yaman wa inna fihi minal barik sannan kofunan da ke a aje a inda za a wuce wannan tafkin ga duk wanda ya zo wucewa ya ɗauka ya sha ka adadin jumis sama kaman yawan taurarin sama ne wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 81 kitabar riqaq babi na 53 babun fil haudi wa qaulullahi ta'ala inna a'tainaka al-kautsar حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يشي layradanna alayya nasun min ashabi alhauda yace lalle wasu mutane daga cikin sahabbaina za su zo wuce tafki na hatta arabtuhum ikhtalaju ne, sai na gansu na gane su sai a shiga tsakanin ni da su fa aqulu ashabi sai in ce sahabbaina fa yuqulu fa sai a ce da ni la tadri ma ahadasu daka. yo ai kai ka ma san abin da suka kirkiro bayan ka ne eh ka san abin da suka yi a bayan ka ne ai duk sun caccanza mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi a littafi na 81 kitabur riqaq babi na 53 babun fil haudi wa qaulullahi ta'ala inna a'tainaka al-kausar to bayan da mala ya karkare wannan babi da ke tabbatar da wannan alheri da Allah madaukin sarki ya tanada ya tattalar wa manzon Allah na wannan hamshakin tafkin da muke fatar Allah madaukin sarki ya sa mu sha daga gare shi sai kuma ya ce babun fi qital jibril wa mika'il nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يوم أهد wannan babin zai magana akan mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il sun sauko da rundunonin sojoji sun taya annabi yaƙi a ranar yaƙin Uhud. Ina fata mun gano wannan da kyau. A ranar yaƙin Uhud sun sauko sun taya annabi yaƙi. Duk waɗannan da suka zo yaƙin nan wa suke neman su kashe? Annabi ne. Wancan muguwar matan Zainab daga cikin Yahudawa da ta baiwa annabi guba. a naman akuya me take nufi kashe annabi kuma ko kun san wannan guban shine ajalin annabi wanda sanda annabi ya kwanta rashin lafiya cewa yana jin makakin wannan guban a makoshin shi da wannan ne wasu malamai suke cewa hatta annabi ma kashe shi suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau so da ce yana jin wannan ƙarin wannan guban Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce hadisu sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma uhud yace ya ga annabi a ranar yakin uhud wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu sai ga wasu mutane guda biyu a gefen shi suna yaƙi suna kare shi alaihi ma siyabun bidun suna saye da wasu fararen tufafi ka ashaddil qitali yaƙi suke mai tsananin gaske ma ra'aytu ma qabla wala ba'du tun daga ran da aka yi yaƙin aka gama yace bai ƙara ganin su ba kuma a baya bai san su ba a gaba ko bai ƙara ganin su ba su wane ne mala'iku ne daga sama suka kawo mai gidan agaji akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a littafi na sittin da hudu kitabul magazi babi na sha takwas babun iz hammat minkum an tafshala wallahu waliyuhuma babun fi shaja'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa taqaddumuhi lil harbi babin da ke magana kan jaruntan annabi da kuma wucewa gaba-gaba wajen fagen fama ai duk abin da ma mai yiwa ce jama'a mun gano wannan da kyau ko hadisu anas bin malikin radiyallahu anhu kala kana nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahsanan nas anas ya ce manzon allah ya fi kowa daga cikin al'umma kyau mun gano wannan annabi kyakkyawa ne wanda ido bai koshi da ganin annabi in ka ganshi sai ka ƙara waigawa ka kalle shi annabi mai kyan gaske ne fari ne mai sirkin ja sannan kuma yana da cikakken gemu da ya mai kyau sannan kuma sai yana da furfura ƙwaya ashirin tsakanin gemun shi da kuma gashin kanshi wanda wannan furfuran sai ta ƙara fito da hatta kyan manzon Allah sanari ahsanun nas annabi ya fi kowa kyau aka ce kyan shi yadda kasan budurwan da ba ta yawo mun gano wannan da kyau ko ka san budurwan da ke yawo sai ga kafan kafira yadda ka san taya cin ruwa ya kama shi gaba ɗaya ta fita hayyacinta hannunta ya yi hannu kamar irin hannun tsofaffi fuskanta ya yi tamoji kamar an ƙona roba ga dai abubuwa nan za gani ba kyan gani ba kyan tsari gaba ɗaya shi za duk waɗannan ƙyalƙyal ɗin banzan da kuke gani dole su amfani da 'yan shafe-shafe da 'yan kaza da 'yan kaza shi ko ɗan goma ya ce ko mun shafe-shafe sun san tsufa ba sa ba hasken ambi ba mun gano wannan da kyau ku shi sa ce kal azara kamar budurwa fi hidriha waje take ɗaka. ina fatan mun gano wannan da kyau wa bayda'u hidrin la yuramu hiba'uha amma a waye gari a ce ke kenan duk inda ke fal fal fal fal shikenan inda zaka gane cewa akwai matsala kalli kafan kalli hannu Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa ashja'an nasa annabi kuma ya fi kowa cikin jama'a jarunta wala kada faziya ahlul madinati laylatan wata rana cikin dare ne mutanen madina suka firgita fa kharaju hawa sauti sai suka fito suna bibiyan inda suka ji ƙaran wannan bom ɗin da ya tashi fastaqbalahum an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan da nan jarumai sun je sun kai kariya gidan annabi ana son abi inda aka ji ƙaran kawai sai ga annabi ya fuskanto su yana dawowa mun gano wannan da kyau ko wa qad al khabara annabi ya je ya juwo labari wa huwa ala tsalha li abi talha yana haye da wani doki na abu talha Uriyin tsura ba sirdi ba linzami wa fi unuqihi sayf a wuyan manzon Allah rataye yake da takobi wa huwa yaqulu yana cewa la tar la tura'u kakku tsorata kakku tsorata sun maƙala sannan sai ya ce wajadnahu bahara mun samu wannan doki gudu kamar ruwa au qala innahu la baharun ko aka ce ta yace wannan doki kamar ruwa yake gudu haka tsuran doki manzon Allah ya yaje magance abin ya dawo kaje shugaban al'umma kenan duk wanda ba zai kare ku irin wannan kariyan ba ko rabu da kafeji Allah madaukin sarki ya sa mu dace وأن حديثي أخرجه البخاري الإمام البخاري ابتدى وأن حديثي على التافي نعم سنة شدة كتاب الجهاد باب نتم بيو باب حمائل وتعليق السيف بالأنق باب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة وأن باب زي بياني كان النبي أبو قوة الخيري ya fi iska take bugawa take tasowa alheri yanzu wannan iskan da ke bugawa muke shaka ba tana ɗauke da alheri ba ta ɗauke da alheri wadda tana ba kowa kaso daidai abin da zai iya shaka amma manzan Allah ya fita don shi ne kaɗai in ya tuno ka ba shi farin sai ka zo in annabi ya tuno kana son wannan ko ba sai ka ka ce da al zai aika ma in ko ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jidi, yanzu zai ɗiba ya baka, kyauta na yi wajen shi wane iska ko gulbi, ha, kana iya ƙarar da ruwan gulbi ne? Eh, ka san gulbi? Teku ba? gano wannan da ke ku? In aka ce gulbi ga hausan mutanen arewa, abin da suke nufi teku ikon Allah. Amma sai a ce teku gulbi sai mu ce wai kogi, kogi ko injin ba ruwa ka sa ya kwana ba sai kwashe shi ba ta fata mun gano wannan da kyau ba ka jin mawaƙi na cewa yanzu gidan maroƙi daɗa ya zama gulbi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace teku manzo Allah ya fi teku alheri ba ƙauye ne ba kawai zai zo musulunta nan take manzo Allah ya ɗiba awaki nawa ya bashi awaki ɗari nan take an dawo yaƙi wani arnin da ke zagin annabi annabi ya bashi raƙuma ɗari wake wannan aikin jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan sai manzon Allah حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس من زن الله يفو كيوتا وكان أجود ما يكون في رمضان أي كيوتا ما إرن شكين وتر رمضان حين يلقاه جبريل yayin da mala'ika jibrilu yake haɗuwa da annabi wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana suna haɗuwa da mala'ika jibril a cikin kowane dare a watan ramadan fa yudarisuhu alquran sai zauna fi darasin Alƙur'ani. fala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajwada bil khairi to wannan haɗuwan da suke yi annabi yana alheri yana ba da abubuwan kyauta iri-iri minar rihil mursala sama da iska mai kaɗawa. Yanzu ne ce, to ai ku ne magada annabawa, me yasa ba ku alherin manzo Allah fa gwamnati ne. Kun gano wannan da kyau ku? Su kuma yanzu gwamnatocin kin malamai suke yi. Mun fahimci wannan da kyau ku? Kin malaman ma suke yi. Yau da malaman ne ke juya gwamnatin duk abin da karanta sai yin aiki da shi. Yau da grant ɗin jihar nan a hannunmu yake ko, yanda a karanta wannan hadisin ko duk wanda zai koma gidan shi sai ya koma da miliyan biyar ƙarami da babba mace da namiji kowa sai an bashi ai malun lahi ne dukiyar Allah ne kuma ku ba bayan Allah su ci abunsu ina batan mun gano wannan da kyau ana gama kowa ya gama za a rubuta mai cek na 5 miliyan sai a bashi ko kuma a zo da kuɗin tsaba wanda zai fita na ce ɗauke jaka yi gida in yaro ya yi ba zai ɗauka ba ce je kira baban shi ɗaukan mashi in baban ya zo shi ma sai a ɗauki nashi miliyan biyar ɗin a bashi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu. wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafin farko kitabin bada'il wahayi babi na biyar babu Haddasa na abdan babun kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahsanun nasi babin da zai bayani akan manzon Allah ya fi kowa daga cikin jama'a kyan ɗabi'a kyan hali حديث أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين يتشي نايم النبي هدما نشكر قوما fama ƙala li uf bai taɓa ce man tar ko kash wala lima sana'ata ko bai taɓa cewa dan me kai kaza ba wala Allah sana'ata ko bai taɓa cewa dan me ba kai kaza ba dan me kai kaza dan me ba kai kaza ba manzo Allah ko faɗa bai taɓa man ba aka ce manzon Allah akwai haƙuri da iya zama da yaro irin wannan sannan Anas kuma na da kan gado da ya iya kiyaye abin da ya kamata ya kiyaya kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 78 Kitab al-Adabi babi na 39 babu husnul khuluq was-sakha wa ma yakrahu min al-bukhl حديث أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي يتشي يا إند النبي إسو غرم abu talha mijin uwan anas ya ce sai ya kama hannuna fantsalaka bi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tafi da ni wajen annabi tiryan tiryan sai kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala ya rasulallah da ya kai ni wajen annabi sai ya ce ya manzon Allah inna anasan gulamun kayyisun kaga anas ɗin nan yaro ne mai ƙwazo yaro ne mai hankali yaro ne mai dabara yaro ne wanda ya san ya kamata mun gano wannan da kyau ko yaro ne wanda yake da ƙoƙari falyahdumka na kawo maka shi ne rika maka hidima mun gano wannan da kyau ko na zo da shi ne rika maka hidima fi hadar wasafar a halin zaman gida da halin kuma tafiya ina fatan mun gano wannan da kyau in kana zaune gida yi ma hidima in za ka yi tafiya anas zai bi ka duk abin da kake nema zai riƙa maka ɗaya bayan ɗaya fa wallahi sai ce ina maku rantsuwa da Allah ma ƙala lili she'in shay'in sana'atuhu lima sana'ata haza haka na zauna shekara goma ina ma hidima ban taɓa yin wani abin da ya man tsawon cewa me yasa kai kaza ba sanata haza ha kaza dan me kai wannan abin a haka wala li shay'in lam asna'uhu ko bai taɓa ce man baga abin da ban yi ba lima lam tasna haza ha kaza dan menene kazan nan da ba kaza ka yi shi ba manzo Allah bai taɓa ce man haka ba kun gano wannan da kyau ku kyakkyawan ɗabi'a irin na manzon Allah kenan akhrajahu al-bukhari al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a littafi na 87 Kitabu Diyat babi na 27 babun man ista'ana abdan aw Sabiyya, babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya agaza ma bawa ko kuma wani ƙaramin yaro kun gano wannan da kyau ku jama'a duk alheri kakaf ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai zo ma al'umma da shi ba in ka ga mutum bai rabauta da alherin annabi ba ko bai je inda alherin yake ba ne amma muddin ka je inda alherin da annabi ya zo da shi yake ko Allah za ka rabauta ɗari bisa ɗari Allah madaukin sarki ya haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik